تباعد بين العبد والملك abu na nefatar da tsakanin bawa da mala'ika wato Allah na turo da mala'ika wa duk wani bawa na Allah wannan mala'ika yana taimakonsa yana ƙarfafa shi yana yana to amma matsalan saƙon Allah na nesa da wannan mala'ika eh, wannan mala'ika bai zama inda saƙon Allah ke zai fice daga nan ya bar mutum da shekar ɗin misali idan mutum da zai yi karya, yi mutum ya yi ƙarya ɗaya to mala'ika sai ya nesa da shi sama da kilomita yau ko sojoji aka zube a gari aka ajiye su a nan wurin aka ce ga wani abu ya sa sun yi nesa da garin na kilomita daya kuma mafifa tana cikin gari ina ga an shiga matsala rundunar ke yan tana nan tana son ta kama wannan ɗan talifi shi kuma mutumin nan Allah ya turo masa da mala'ikan da zai ba shi taimako su ci gaba da aran gama sosai ya yi ƙarya ko ta ko ta wasa mutum ya karya mala'ikan nan ya fice saboda karya na da ɗoyi shi kuma laka bai san ɗoyi kan yi nesa kaga shaitan sai kama gari kawai haka sai maka yau ana gadi an kwashe masu gadi masu gadi yau sun ce ba za su yi aiki ba ai ka san ko barayi a wannan anguwa za su yi abin da suke sauran nan to haka sai kan mutum ne ba sai su sabo su ba ido bainal abdi wal malaki wani uqubatiha daga cikin uqubobin sabo annaha ita sabo ba'idu anil abdi na ne satar da bawa waliyahu masoyinsa da ne satarwa da bawa masoyinsa bayan masoyinsa mala'ika wa an fa'al khalqi lahu wanda fi dukkan halitta ai masa amfani mala'ika wa an sahahum lahu wanda fi nasiha gare shi wa man sa'adatu fi qurbihi minhu wa min wa min sa'adatihi kenan wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu man istamata wa man sa'adatuhu da wanda rabotarsa fi qurbihi minhu kusantan shi mala'ikan kenan tunda eh, wancan waliyahu malaika an fa alkhalqi lahu hansu shine an fahahu lahu kaga dai shine wa man ta'adatahu wanda rabautarsa nasararsa fi qurbihi kusantowarsa da minhu ya kusance shi ne rabautarsa in babu wani abu ga sabo sai wannan ai ya isa laifi ya isa mutum ya guji sabo wa huwal malak wannan wanda ake magana mai amfani na shine mala'ika al muwakkal bihi wanda aka jingina masa wa tadanu wa tuduni minhu aduwahu shi wata da ne sabon kenan wato da ne ma'asiyatu ne ai sako na kusantowa makiyin mutum gare shi wato duni sako kenan ani aduwa homin maƙiyinsa zuwa gare shi tunda ainihin mutum ya saba ainihin mala'ika ya tafi kaga maƙiya zo kusa kenan wa agashar khalqi lahu mafi yaudaran halitta gare shi wa a'zamuhum dararar lahu wanda yake kowa cutarwa gare shi man hadha adu wa huwa shaitan to wannan ita ce alaƙa sabon nan shi ka janyo mala'ika mai masa amfani ya kwashe kayan shi ya tafi mai cutar da shi ya zube kayansa to aiko kenan shi da mafi yawancin matsalolin musafan ne tunda mukan raina saɓon saɓon nan duka ne ƙarami da babba saɓon nan suna wannan aika-aika fa abda lalle bawa idan asa Allah ta ba'ada min hulmala bawa ko baiwa in ta wa Allah mala'ika kan yi nesa da ita bi kadar tilkal daidai da girman wannan saƙo hatta innahu yataba'adu minhu bil kadibati alwahidati masafatan ba'ida hatta kai innahu mala'ika nan ya taba a domin hu yakan nesa da mutum bil kadibati da karya daya masafatan ba'ida jama'a ba fa mu karanta ba kawai ya za mu yi da karya ƙaryan nan fa annabi na cewa ainihin ko da wasa bayan Allah ko dabbobi ba sa masa karya inda za ka zai kai yaro zo ba ka zo aboki na ngo mutum magareci ne dole ya kamata a ce a cikin hannun naka kalla akwai ko naira biyar ko akwai suri ko akwai ni ɗan dibi na zo ka yi masa haka ya taso ya taho da ya kamata ka ba shi kila da ɗan dibi na da kabila ka ce gashi amma da za a ce kai masa zawo ungo ya taho ya taho yana ratsewa yana yi kaddimu da jila mai akar uku aka ce yau na kama ka mutum ya zama makare ikan da ke tare da shi yayi nesa da ke sama da kilomita mita tunda mutumin banza ne shi yau mutum da a ce maka mutum ya dinga lissafin a ayyukansa ka iya ma ka tsaya ka lissafa to yau ƙarya nawa na yi ka duba haka tabbatar da a rayuwar ka babu bukariya ko ta wafa. dukkan abubuwa yanzu nan da zaka samu daga nan ce ai nan nan kaza kaza ne yanzu mutum ya yi karya ne hmm. zai dawo inda mutum zai tuba yanzu misalin ka duba an da aka abin yayi yawa ne abin ya kawo misali yanzu sai ana cewa eh, ina wane a ce wane wane a ce baya nan bai da lafiya kuma karisa ta za a masa zero ne sai malam ya su zo a rubuta bawan Allah ne ya zama wani da shi musulmin kirki ne na tsayar wasu sulu kai ka san wannan yaro kashi da balawo ne ko tuwo ike fata shi da rubuta masa balawo ne yaron kirki ne mun zauna da shi gida mun zauna da shi shekara shida mun zauna da shi shekara uku ina mutawatsi mun zauna da shi shekara shida ya yi mutawatsi ya yi kaza bawan Allah ne kaza kaza kaza kaza alhali kai kafin ya taɓa fata, dole ka ce gaskiya yaron kirki ne ya yi kaza amma ya taɓa fata amma yanzu ya tuba ya gyara halin dole ka rubuta wannan hmm? yanzu shahadatun zuri yanzu da ake badawa ai ba ba matsalan tsanon asiri ba ta shi ba matsalan kai da ka rubuta wannan takardar da wanda fiska za ka ga Allah yanzu a ce maka a ce maka ka rubuta Allah ya kira ka je ke ka ce wa wani mutumin kirki amma kafin ya taɓa sata lokaci ka ya sai na sani to me yasa baka wadi ba kafin hmm? ka sake Allah zai sai koce da shi saboda kuɗi mu da matsala yi sa nake ta mai da gaskiya ni dai ba na son mutu a nan ina tuna inda zan je ne haɗarin da zan shiga amma kuma ina ganin haɗarin da muke rayuwa cikin sa makare shi fa dole ka faɗe shi karawa dole ka faɗe shi abin da ka taɓa kama mutum dole ka faɗe shi amma ya tuba shi kuma Allah na da kake magana da idan ka sani ya sani idan ba ka sani ba ya sani ki gana in kai wannan kare idan ma misalin kai kare kada ga Allah ne zai yi ka tsayawa wani bai yi kaza ba amma ka san yayi kaza ko shi na kare Allah sun zai za a yi fa'idan nari duk abin da za mu kare shi za a maka in ba ta kwaɗe a nan ba za ta kwabe a kan hmm? ina ban isha ƙarya a kan shi ina ban isha tun da shi ma ya amfani da ƙaryar yi za a ce A ai an zo shari'an wanda ya shaidar ne ba a zo kan shari'an yaro ba kuma inda ka san kes a duniya ba mutum guda guda ba ke abin ina aka zo da mutum duk wani kes na shi take kan sa an kawo shi kai ka je yanzu misali aka da kan yaro kai ka je ka rage shekaru saboda takarda ka ga an zo kan shi wancan wanda ya rage masa shekaru ne hmm? shi wancan rage waye shi kuma yanzu aka zo kai kuma kai wanda aka rage maka shekaru shekara ka a talatin ka zo kace shekara ka ashirin da ya ya haka ne ya na rage ne kai ki maka da ne shi kenan wuce za su cikin maka da kuma wani lokaci a rage wani shekarun nan me yake da suna shekarun na addini makasa addini mata yake a kawo takardun jarar ba mutu ya laika na wannan ya laika na wannan ya rubuta ya zo ya rubuta ya sati take ɗinka jaraban da kai kai ka na ilimin ka ne ya ka duba na wani shi da Allah ya san ka ya san wanda ka duba ka tambayi wani a cikin jarabawan ku akwai ka tambayi shi a babu a tambaye shi ka tambaye shi kaza ka tambaye shi kaza alwan sani in ka ce za ka ja ne idon yake na gano masa kaza har sai ke na karanta masa kaza sai ga kafa wurin ka nuna ga lokacin da ke a tsayar da wurin kamar da yadda ake a shawara yanzu a da da bin haka sai an zo daidai wurin a tsaye sai kaza kaza ka ba sai a tsaye da shi ga ka tsaye ga abu wa'azi malam karuwa yake wa'azi karuwa yake daga gafala ake lokacin da babu wannan kyamara ya akan tabbatar suka yadda kawai har yanzu mun gane ga kyamara bar musu hajjin dole ne da dai mu ce kare za bar hajji ko da Allah ba ok da magariba muka karanta ko ba ka nan wannan da aka kulle shi duk a ulul ma ne ba yi duk kana nan kullum ran in yi ji an yi kiran sallah zai yi wanka isa ka ya taho kawai dangin dangin ne odan firzai ce ka ya guri malam koma yake to ya Allah na taho zan karɓa kiran ya haɗa ne sai koma ai kaga mutum da zai kara yake ce za ni asibiti ban da lafiya a ɗauke ka a mota sai ko da mai mota yake mu je mu sallar juma'a addini mai sauƙi ne in aka hana maka shi kenan mai shekara kaza ba zai yace shi kenan ko da Allah na ga ban biya na da kuɗin shekara kan shekara ta kaza ba mu ɗaukar na gaske to Allah ka gani zan je yin aikin kasance shekaru na sun wuce sun hana ni gobe kiyama za mu shari'a da kishi. في بعض الآثار إذا كذب العبد إذا باوى يكريا تباعد منه الملك ملائكة نظي نيسا تغدريش ميدا من نتن ريهه سود القوين سا سود القوين سا موني قوين سا فإذا كان هذا تباعد الملك إن ولن يضمن ستن ملائكة منه من كذبة واحدة فكيف بآلاف فماذا يكون مقدار بوده يا يا درجة النيسان منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه kun san mu wannan zamanin sai dai sai dai gyaran Allah aikin aiki ne ka yadda kana laifi ka ga laifukanka Allah Allah ayu da da zalika amma sai ya isa ku الكواكب النيرة عند عتيق